بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna a nuni ga watan rajab eh? tara yau muna wato sha hudu ne ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1441 wanda shi daidai da tara ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin a wannan masallaci na abu ubaida masallacin da mutane suka fi saninsa da masallacin malam kamis almisiri inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukubatun mana tarih na babban malami shek usman khamis allah ya tsare mu allah ya tsare shi muna shafi na 130 daidai ga mai bugu irin nawa sannan wannan shine darasi na 32 da mu tashi al salisu bincike na uku مقتل أمير المؤمنين علي بن talibin طالب رضي الله عنه إن أكا كشي سيدنا ya tsara masa yadda. wanda yake biye da mu a baya mun faɗi irin jarrabawa da sai da na ya samu Allah ya tashi cikin mizanin aikinsa mai kyau lokacin da yake rikici da 'yan tawaye ga gwamnatin su sai da namu awuya a daidai lokacin waɗanda suke goya masa baya kawari suka ware suka ce da da na'alin da mu'awiyar duk sun kafirta wanda mun tattauna hatta munazarar da abdullahi dan abbas ya ji yayi da su cikin mutum dubu takwas aka samu mutum dubu hudu sun tuba to wannan ya faru kashe sai da na'ali a shekara ta arba'in malam ya ce hina ada'atil hada'atil umuru lokacin da al'amura suka natsa kalilan kaɗan. ba da ma'arakatin naharawan bayan yakin naharawan da shi sayyidina ali da kawarish bi fataratin da wani dan lokaci tuqaribu ne wanda ta kusanci shekara biyu to in da ba salasatun min al sai mutum uku daga cikin khawarij suka shirya fastama'u sai suka taru bi makkata a makka wata aqadu suka kulle alkawari kowanne ya yi rantsuwa da Allah ya ce la yaqtulanna Ali ya ibn Abi Talib wallahi sai sun kashe na Ali wa Muawiya ibn Abi Sufyan sannan sai sun kashe Muawiya wa Amr ibn al-As sannan sai sun kashe Amr ibn al-As shi yasa muka ce wannan tunani na khawarij yana zama bako ne ga mutumin da bai karatun addini ba bai san tarihin addinin musulunci ba da haka duk imaninka da kusancinka da Allah in dai baka cikinsu su halatta jininka abu ne da ya fi komai sauki wanda a'ala ta imani su ne sahabban annabi duk wani mutum a doron duniya in dai ba sahabi ba ne to imaninsa sai dai a kyautata masa zato amma su sahabbai suna zaune gaban annabi Allah ya nuna sai ce ga sanan ula'ika humul mu'minuna haqqan sannan ya ce walakin Allah habbaba ilaykumul imana وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون sannan ya ce wa alzamahum kalimatar taqwa wa kanu a haƙƙa biha wa ahala tare da kuma suna karanta ƙur'ani mutanen nan fa amma wanda Allah ya bada wannan shaidar a kansu mutum na huɗu a duniya wajen daraja in ka cira annabinta amma ku wanda suke kallon kafiri ne suka halatta jininsa to shine qalu suka ce na taqarrabu ila Allah za mu nemi kusanci da Allah ne bi katli haula salata da kashe wa'annan uku yadda ka san ka zo kai sallah ba kana neman wani abu a wajen Allah bane yasa ka zaka zo kai sallah to kashe wa'annan mutanen guda uku wai neman kusanci za su yi da Allah eh yasa dan wani ya zo ya kashe malam Jafar ko ya kashe malam Albani bai kamata ya baka mamaki ba ga malam sahabin annabi shaida ta ƙarshe annabi ya ce lau nan raya ta gadan wallahi gobe sai na ba ta akan mutumin da yana son Allah da annabi Allah da annabi na san shi gari ya waye aka kira sai da na aka ba shi tuta wannan fa maganar fa annabi ne ya faɗe ta ma kuma ya yi ta'ayi ne ya ce akan wani mutum mutumin da yake son Allah da annabi kuma Allah da annabi suna san shi amma wani ya zai halatta jinin shi ya ma ce kashe shi neman kusanci zai da Allah to shine suka ce wa zalika wannan zai faru ne liyurihu dan su huta da al'ibada bayi minhum daga cikinsu cikin su kama yasmuna kamar yadda suke fada فقال عبد bin Maljam Al-Muradi, sai عبد bin Maljam ya minki. sai ya ce ana ali bin abi talibin ya ce shi a da shi sai zai je kashe sai da na ali wa qala al at-tamimi ya ce ana li muawiyata shi kuma wannan barku at-tamim ce a kyale shi shi zai je kashe muawiya amma amr bin bakr at-tamimi shi kuma amr bin bakr at-tamimi fa qala sayti ana li amr bin al ni kuma ku kyale ne zan je in kashe amr bin al kuma za ku ga gobe. kun ga yadda aka yi haka haka suke zaunawa a yi mitin idan ana buƙatar a je a kashe wani in an ce wa za su je su je su kashe wani a lokaci ɗaya za ka iya samun mutum ɗari biyu ko sama da haka kowa yana ɗaga hannu sannan ba su damu ma in dai zai ji ya aiwatar da kashe ka ko an kashe shi yana ganin ya yi nasara ne shi yasa na faɗa muku wannan ideology din inda da gaskiya ke so a magance shi dole wallahi sai an shigo da malaman addini saboda yaran nan fa idan suka fita fa injin ɗin da yake motsa su wajen faɗa ya sha bamban da injin din da yake motsa sojojin da ke tinkara su wajen fada ku gane bambanci tsakanin mutumin da yake yin abu ya yadda cewa aljanna yake nema da shi da wanda yake yin abu albashi yake jira a bashi wallahi tana da bambanci shi yasa zaka ga wani lokaci yaran nan in suka taso yaran da ba su da yawa sai ga suna iya tarwata gayyen jami'an tsaro da yawa sau da duk wanda ya mutu a wannan rigima in an koma can cikinsu murna ake masa cewa ya yi shahada sai kaga wani shi ma burin yake in an fata wata ma'araka shi ma kada ya dawo ya mutu a can haka suke yi ma to shine yake cewa wattafaqu suka yi ittifaqi ala an yakuna zalika wannan abin ya kasance ba'a da saba ashara dailatan bayan kwana goma sha bakwai min ramadana na watan ramadana wa kana amru bin fi misra lokacin amru bin al-as yana misra kun ga fa a cikin watan ramadan fa wanda yana daga cikin watannin da suna da alfarmar da ba a yaƙi a ciki amma cikin watan ramadana wa muawiya ta fi sham sai da na muawiya yana sham wa aliyun fil kufa sai da na ali yana kufa ku duba ku gani fa yana misra sai da na ali yana kufa muawiya yana sham amma suka zauna suka ce wannan ya tafi can wannan ya tafi can wannan ya tafi can kuma dukkan waɗannan mutanen fa da aka yi tunanin ya kamata a kashe su duk fa sahabbai ne fa ɗaliban annabi muhammad ne to shi kenan fata ana ibnu maljam aliyin ibnu maljam ya zo ya sa wuƙa sai da ya sa mata guba ya zo ya burma masai da na alika wa huwa kharijin lissalati alfajiri lokacin da yake fitowa don sallar asuba da khinjarin ga wuka mai baki udukar sammahu usbu'a sai da ya sa mata guba na sati daya sati daya yana sa ma gubar tozin wa qala ali lamma tu'ina sayyidina ali ya faɗa lokacin da aka soke shi yace in ana shufitu idan aka warkar da ni fa ana hajiji to ni zan yi jayayya da shi zan dauki matakin da ya dace da shi wa in ana mitu in kuma na mutu sai ce faktalahu ku kashe shi ko faktulahu bi ku kashe shi saboda ne yukhatibu al-hasan wal husayn yana magana da sayyidina hasan da sayyidina husayn fa qala ibn maljam sai ibn maljam yace la wallahi fa inni samamtuhu jumu'atan yace wallahi ba za ka rayuwa wannan wukar da na burma maka sai ne kwana bakwai yuridu sab'ata ayyam yana nufin daga juma'a zuwa juma'a ya yana sa mata guba falamma mata lokacin da sayyidina ali ya mutu ali radiyallahu anhu ja'u sai suka zo da shi faqata'u yada yada ibnu maljam suka tsinke hannun hannayen ibnu maljam wa salamu ainihi suka tsire idanunsa wa huwa sabitun lam yajza ku gane taurin zai an yanke masa hannu an cire masa idanu amma sabitin ko raki bai ma wana ganewa shi yasa muke ce ma gwamnati wannan abin aƙida ne wanda suka shige shi suna fahimtar cewa gaskiya ne to akwai waɗanda tattaunawa da su ne ta ilimi ne sa su bar abu an fahimta falamma aradu qat'a lisanihi lokacin da suka yi nufin yanke harshen shi kafa sai ya ji tsoro qalu suka ce al'ana yanzu kake jin tsoro qala sai ce inni akhsha an aisha fasaratan yace ina jin tsoro kada in rayu wani lokaci ne la azkurullah fiha bana ambatan Allah a ciki <laughs> ka kashe sahabin annabi an gane sannan ka nuna kana zikirin wa zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka sanin wannan wani irin tunani sahabin fa kakka dauka wai na kasa kasa ba ba a'a sabiqun al-awwaluna fa A asabin kunan awwalunan fa na gani na faɗa ma ya kashe sannan yace shi yanzu kawai damuwarsa shine zai daina zikirin Allah shine kawai damuwarsa ne malam yake cewa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah shi yasa ya kawo alamatu ta'ajjub hada huwa ad-dalal al-mubin wannan shine bata mabayyani wal iyad billah Allah ka tsare mu da irin wannan batan yastabihu dama waliyin min awliya illahi yadda zaka halatta jinin waliyi daga cikin waliyan Allah domin sayyidina alwali ne duk kuma wanda ya shakka akan waliyan taka sayyidina alkabiri ne waliyin Allah ne shi yasa kullum muke faɗa ma masu rikici kan waliyai muka ce in za mu yi rikici kan waliyai lamba ta ɗaya da za mu yi rikici akan su ne sahabbai saboda su duk inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim allazina amanu wa kanu yattaqun to da imanin da takawa duk duniya ba wanda ake da tabbas akan nashi in ba su ba duk su ne kuma muna faɗa da kyau duk wani wali a duniya na rantsi da Allah bai kai sahabban annabi ba to shi sai na ali a cikin waliyan na Allah ma fa yana cikin lamba na gaba gaba fa sun ma sannan mutum ya ce yana jin tsoro an ta murra alaihi lahazatun wani lokaci ta wuce gare shi la yadhkurullah fi habi ambatan Allah a ciki wa kharaja barku shi kuma barku ya fita li muawiya fi salatil fajr ku duba da kyau ku gani ai za ku ga cewa tashabahat qulubuhum yadda aka zo aka kai sai da na ali lokacin sallar asuba haka aka zo aka za a kai sai na muawiya lokacin sallar asuba ko to haka aka zo aka kashe malam jafar lokacin sallar asuba shi yasa sai dukkan sani yake ta uktillafil yake faɗa cewa fatalu amiral mu'minina musalliyan waqta sabihati qissatun tatakarraru tarihi ne ke maimaita kansa fa darabahu yadda ke shi ya sare shi walakin asabahu ya same shi walam yaqtuluhu bai kashe shi ba wa ulija akai mu auya magani walakin duke da sai dai malamai sun ambata cewa da ya kawo suka da wukar yana so ya birma masa ita a ciki sai sai na namu awo ya kauce sai ya birma masa ita a cinya annaha kana sababin fi qatli sulhi? wannan ita ce ta zama sababin daga nan sai namu awo bai ƙara haihuwa ba dan ba wuka ba ce normal sai an sa mata guba tukunna sannan za a to a kashe ka da ita ku duba ku gani tunanin hawa da sama da shekara dubu yadda wa'ancan da asuba suke daka ko sammako saboda an san da asuba ba a cika cika masallaci ba kamar yadda ake cikawa a ragowar salloli sai a taho sannan wallazi arada amra bin al-as wanda yi nufin ya je ya kashe amr dan as kharaja ila salati ya fito zuwa ga sallah wa kana amru to lokacin sai amr bin al-as ya zamanto kad usiba bi ishalin kenan a zo a kashe mutum a masallaci wannan tunanin tun yanzu tun da ba tunani ba ne yanzu tunani ne na da da haka duk mutumin da yake da ƙarfin hali zai shigo ɗakin Allah ya kashe wani ko ya faɗa maka ko biya ce ko ya yadda ko bai yadda ba kawariji ne ba kawariji ne kawai dan yanzu ba wanda zai yadda ya ce maka shi kawariji ne amma aikin shi yake nuna haka aikin kada usiba bi istihal bi istihalin wato an musibantar da shi da wani rashin lafiya da ya same shi falam ya kharuj ila salati bai fito zuwa ga sallah ba fa qatala al imam to limami an sa shi ya sallah ka gani tunda shi dai ya san ko amru dan asiri yake limanci ranar shi kuma amru sai ya zaman tobe da lafiya bai fito ma sai aka sa wani liman aka ce aka rama kallahu bismillah shi kai mana sallah ashe liman Allah ya lokacin tafiya yayi فقتل الإمام يظنه ينادة شوى أمر بن الأسم وكان الإمام خارجة بن أبي حبيب وأن متمن خارجة بن أبي حبيب شين الإمام فجاء وضربه يزو يساميش لتقوى بي يساريش فقتله يكشش في الصلاة أتكين صلاها قدوا وغير سيدنا علي زيت فما صلاتي سيدنا معاوية أوجن صلى وأن صحاب أوجن وعب فأمسكوه سكا كاماشي وقالوا qalu suka za fa'alta me ka aikata qala sai ce arahatun nasa na hutar da mutane min amr bin al daga sharrin amr dan as qalu suka ce ma qatalta amran wa inna ma qatalta kharijata baka kashe amru ba ka kashe qala sai ce aradtu amran na yi nufin in kashe shi kuma Allah ya nufin sai na kashe wa qutila barku da aka sai aka kashe shi aka kashe barku wa qutil abdurrahman bin maljam sannan aka kashe abdurrahman dan maljam tunda sun riga sun shiga wa sun shiga hannu wannan shine to wayannan fa sune fitintanan fa da suka dinga faruwa da aka har gobe duk wanda zai zo ya sa bom a masallaci ya kashe kowa da kowa ya zo da bindiga masallaci ya iya karfin halin ya kashe mutane a ɗakin Allah ko ya ce maka shi ba kawariji ba ne karya yake ba kawariji ne domin aikin kakanninsu yana nuna haka suke Allah ya shiryar da mu to wannan shi ne abubuwan da suka faffaru a baya da haka in an ce maka mutum kawarij ne duk abin da baka tunani na rashin imani wajen kisa za su yi kuma wanda ya halatta jinin sahabi ya kashe shi min babu a wala zai iya halatta jinin kowa ma saboda yana fannin magana ne kun san a baya da fitinan nan ta fara mutanen musu ka shiga ruɗu? akwai wannan suke ce a wallahi ba ma musulmi bane inyamare ne kawai suke shigo masallaci su kashe mutane idan nan san da aka yi ta yi a rigasan nan ba haka aka yi ta yi ba eh ka san ba haushe da kin gaskiya wani lokaci wai sai a ce inyamare ne daga nariya suke haurowa ba haka aka dinga ruɗun nan ba Allah ya kiyaye al-mabahasur rabi bincike na hudu sababin khilafi sababin sabani bainas sahaba tsakanin sahabbai al-mashhur malam yace abin da ya shafi shahara anna talhata wa zubair sayyidina talha da sayyidina zubair wa aisha ta kharaju sun fita ne lilintiqam dan daukar fansa li usman radiyallahu anhu wa anhu da sayyidina usman Allah ya yadda da su Allah ya yadda shi amma muawiya to amma shi sayyidina muawiya fa inna aliyin shi sayyidina ali lamma akhadha al-khilafata lokacin da ya karbi khilafanci azala na ali ya cire ba'd al-wulati Sashen wasu gwamnoni allazina wallahu usman wanda usman ya nada su wa hum ne khalid bin sa'id bin al-as wa muawiyah bin abi sufyan falamma balaga al-azl lokacin da labarin cirewa ya kai ma muawiya rafada da azl sai wasi yace bai yadda ya ciro ba wa sai yace mimman u'zalu daga wajen wa aka ce an cire ne kalu suka ce min ali daga wajen sayyidina ali ne qala sai ce wa aina qatlatu ibnu ammi ina wa'anda suka kama dan dan uwana suka kashe aina qatlatu usman ina wa'anda suka kashe sayyidina usman qalu lahu sai suka ce wa muawiya bai kai mu bai a summa talib bi qatlatu usmana sannan ka nemi jinin sayyidina usman da aka kashe qala sai ce la a a bal yusallimuni qatlata usmana ya ko mun wannan suka kashe usman summa uhu sannan in masa mubaya a karkashin wannan ne malamai na ahli sunna suka ce sayyidina muawiya yayi kuskure domin haƙƙin hukunta su ba hannun shi yake ba hannun wa yake hannun sayyidina ali kaga wannan ita ce magana ta adalci da gaskiya hatta ibnu taymiya da suke zagi wannan shine mawqifin sa yace wa zalika wannan ya faru anna muawiyata shi sai da namu auya kana yara ya kasance yana ganin cewa annahu ala quwwatin fi sham yana da ƙarfi a sham wa annahu lam yufarrita ba zai yi sakaci ba bi hadhihi alquwwa da wannan ƙarfin allati tu'ashilu wacce ita ce za ta cancantar masa lintiqama min qatlati usman wajen ya dauki fansa akan wannan surgace sai da usman shi kuma sai na mu'awai cikin abinda Allah ya yi masa ya iya idara gudanar da harkar shugabanci shi yasa an kuka lura a bayan da muka karanto saboda gudanar da shugabanci da iya in yana magana ba wanda ke daga kai amma wayancan mutanen na kufa da yake suna da matsala duk sanda sai da na ali miki yana magana a cikin sai an yi hayaniya sai an yi hayaniya faƙala sai ce la ubayi ba zan yi mubayi ba hatta yi qatlatu usman har sai an kashe wanda suka kashe sayyidina usman wa Aliyu ya kula sayyidina ali yana ce masa tubayi kai mun mubai'a thumma yunzaru fi qatlati usman sannan mu duba mu kama waɗanda suka kace da usman mu hukunta su akan wannan ne fa rikici ya faru da haka shi sai da ali bai taba yaƙar su muawiya a matsayin munafikai kafirai ba ya yaƙe su ne a matsayin yan tawaye ga gwamnatin musulunci shikenan su shi kuma sai mu muawiya bai taba yakar sayyidina ali ba a matsayin shi ya cancanta shugabanci al'umma bayan ga sai da ali mun karanto maganan abu musulmin alkaulani a baya lokacin da ya samu awo ya ce kai kana jayayya da shi ai ya faɗa masa ya ce wala na sun sai da na alyafi ne daraja amma ka san irin abin da ya faru sannan ina cewa mai karatu ya koma baya irin kisan da aka yi masai da na usman nan wulakanci ba yadda za ka kana da imani a wannan lokacin a zo a ce a yi kisa ga wani wanda yake da alaka da kai irin wannan kisan kuma hankalinka ya kwanta da wahala kana shugaban musulmi na duk duniya kana gidanka a zo a tsare gidan a hana ka fita masallacin da ka ka siye shi aka isfandin ɗin shi aka buɗa annabi ya maka alƙawarin za a baka aljanna aka hana ka fitowa masallacin kai sallah ka zo kana faɗawa mutane kun san cewa annabi ya faɗi kaza a kai na su ce eh mun sani sai me ka ce kun tuna annabi ya faɗi kaza a kaina su ce mun sani sai me sannan daga ƙarshe da azumi a bakin mutum yana karatun littafin Allah a kwantar da shi gaban matar shi a yanka shi kun ga abin akwai tashin hankali to shi yasa sai malamai suka ce da haka ban ijtihadin mu'awil ijtihadi ne kuskure ne shi yasa zaka ga ta taban aqida suke cewa wal kaffu amma shajara bainahu kuma dan ka gane fitina ce Allah ya kawo idan aka yi rikicin bangarorin guda biyu in aka samu mutuwa wanda ke tsayawa kan gawarsu ya musu sallah su duka shine sai da ali shi ya sa muka tattauna da wani ɗan shi'a na ce masa idan kana ganin cewa munafukai ne ai a wajen ku sai da ali ya san gaibu in ma ya zamanto ɓangaren su mu'awiya ba munafukai ba ne, kasancewar sai da ali ya san gaibu ma shi ya sa yake masa sallah in ko ka ce munafukai ne to ɗayan biyu ko dai maganar ku cewa ya san gaibu ƙarya ce ko kuma kai yanzu ka gane wani abu na karatu wanda sai da na Ali bai gano ba ko kuma ta tabbata munafikan ne amma kuma yanzu ya saba ma Allah dan Allah ya ce wa annabi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum alami duk wanda ka tabbatar munafiki ne Allah ya ce kakkatsa tsaya kan ga wasu kai masa sallah nace bai fita daga ɗayan biyun nan wani mara kunyan dan shi a kwanan nan ni ban san ma ina ya samu lambar wayata ba kawai ya turo min hadisi cikin muslim Ina so zan samu lokaci in yi latta kan hadisin sukutun kawai hadisin da annabi yake faɗa cewa fi ashabi isna ashara munafiqan a cikin sahabbai na akwai munafikai guda goma sha biyu samaniyatan takwas daga cikin su la jannata ta hatta yin aljamal fi sammil qiyam to wannan hadisin ya turo min wani yake so in bashi amsa sai na kira shi ta waya na ce mai wane ne kai sai ce mai shi daga na ce na ka samu waya wayata sai na fahimci yana so in tattauna da na ce to ai kai kama ba ku kananan yara ya kamata a dinga turuwa ba malaman ku ya kamata su fito ai in akwai wani malamin ku da ya isa cikin manyan ku a kabira mujirmi ha shi zai gayyace ni mu tattauna da shi kan hadisin ba kai ba karamin yaro saboda haka sai wani yaro ya samu ya kace ya makale murya sai ya kira an fahimta a ina yawa sai dai manyan ku ta bakin ƙala rawu ce sai manya ni eh eh wallahi yanzu kwanaki ba wani ɗalibi ba ne kawai je ya ɗauki lambobi na da cikakken suna na je dinga tuttura cikin gurup yana cewa wai duwanda ke neman lamban wayan wani gata ɗalibi ba haka na ce mai nace kai dan ka samu muna da sauki muna kokarin dabbaka karantawa annabi shi yasa ma haka iya samun namban waya ta ka kira ni amma yau idan ka ce kana neman namban wani babban dan shi aka ce kana neman namban wayan zazzaki za ka buga mai ba na ce waya tattaunawa ce na ce to ai yadda kai kake ganin za ka tattauna da ni ma zan iya tattauna da malaman kai haka ya kamata sau da kan insha Allah zan samu lokaci zan yi dirasar hadisin in zo in yi lacca akan shi ba dan kuma ko dan ɗaliban sunna su san da shubahar sannan su yi ta halilin ta koda wani zai bujuro maka da ita wannan ne. to shine malam sai yake ta falittilafu da aka sabani baina aliyin tsakanin sayyidina ali wa muawiyati wa muawiyati da sayyidina muawiya wa huwa fi ayyihima qablu ciki wanne ne za a fara yi aliyun sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya ra yana ganin annal aula abin da ya cancanta an yi baya ai masa mubaya'a thumma da zalika sannan bayan wannan yunzaru sai a duba fi amri qatlati usmana a cikin al'amarin wanda suka kashe Usman inda ma ta hada umur lokacin da al'amara suka natsu wa ya statibbul amn lokacin da aminci ya tabbata wa muawiyatu shi kuma sai na muawiya kana yara aksa shi kuma yana ganin akasin haka iz yayin da kana yara yana ganin anna awwala shay'in farkon abu yajibu da ya wajaba alaihin gare su an yaf'aluhu su aikata shi huwa qatlu qatlati usman shine a kama wanda suka kashe sai na usman a kashe su ba da zalika bayan wannan ne eh, eh, ba da zalika an nazaru fi khilafa daga baya sai zo sai ya masa ainihin wato baya akan shugaba fal khilafu dan haka sabani baina ali tsakanin sayyidina ali wa muawiyah huwa al khilafu awlawiyyan shine sabani ne akan cikin waɗannan wanne ne za a fara wa kana ra'ayu talhata wa zubair misl ra'ayi muawiyata da haka sai zaman to ra'ayin talha da suka tafi can da muawiya huwa al-isra'u shine ay gaugawa bi qatli qatlata usman shine wanda suka kashe usman a kamo su a kashe ma'a anna al-farqa sai dai bambanci baina talhata wa zubair tsakanin talha da zubair min jihatin ta wani bangare wa muawiyata da muawiya min jihatin ukhra ta wani bangare anna talhata wa zubair talha da zubairu baya a wa mu'awiyata lam yubayi ba'd su sun riga sun yi mubaya'a sun yadda na ali shugaba ne sun yi masa mubaya'a shi kuma mu'awiya bai riga ya yi mai ba mubaya'a sharadin yi mubaya'a ce sai an kama wanda suka kashe usman aka hukunta su wannan shine sharadin to shine malam sai yake cewa mawqifus sahaba min tilkal ma'ariki me matsayin sahabbai akan wa'annan rigingimun da aka yi iktalafa sahabatu sahabbai sun yi saɓani ala salafi tawa'if akan ɓangarori guda uku a ta'ifatul ula ɓangare na farko talhatu wa zubairu wa aishatu wa mu'awiyatu tara tana ganin hadhihi ta'ifatu wannan ɓangaren annahu yajibu ta'jilu suna ganin wajibi ne a gaggauta bi qatli qatlati usman ta wanda suka kashe sai da na usman dole a kamo su a kashe wannan sune ɗaya ɓangare a ta'ifatu saniya ɓangare na biyu aliyun wa mamma a husainina ali da wanda ke tare da shi tara hadhihi ta'ifatu wannan jama'ar tana ganin anna awwala shay'in farkon abin da yajibu ya wajaba an ya kuna ya kasance wa yi usama a yanke shi huwa amrul khilafati shine al'amarin shugabanci wa ta'dilun nazar sannan a gaggauta dubi fi mawdu'i qatlati usmana wajen suwa shi kashe sayyidina usman at-ta'ifatu salisa bangare na uku sa'ad وابن عمر وابو هريره ومحمد بن مسلمة والاهنف واسامه وابو بكر الثقفي وجل الصحابه ترى هذه الطائفة اعتزال القتال وإن دسو ba za su شغل جمع nan بانغرن da nan بانغرن با wannan shine kasuwar sahabbai to idan muka lura da cewa kafin wannan sabanin ya faru annabi na farko kamar yadda zamu karanta yayi ishara cewa sabanin zai faru kuma idan wannan saɓanin ifaru menene matsayin alqur'ani a kansa da haka lokacin da Allah ya ce musu wa alamun ku sani anna fikum rasulullah a cikin ku akwai manzan Allah law yuti'ukum fi kathirin min al la'anittum inda duk abinda annabi yake muku biyayya kan shi da kun sha wahala sai yace walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya so muku imani sannan ya tsawata imanin a cikin zuciyarku wa karraha ilaykum al-kufr Allah ya ki muku kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyan da saban Allah sai ce ulaika humur rashidun wayannan mutanen sune shiryayyu kuma shiriyar da fadlan min Allah wa ni'ima falala ce daga wajen Allah da ni'ima daga wajen Allah da aka kasancewar sahabbai sun samu kansu cikin wannan matsalar a suratul fatiha da kake karantawa kullum kana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiti siratal ladzina an'amta to ya faɗa maka yace wadhkuru ni'matallahi alaikum ya ce wa sahabbai ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idan kuntum a da tan ku makiyan juna ne fa allafa baina qulubikum to haka nan yace da haka fadlan minallahi wa ni'ima sai yace wallahu alimun hakim sai ya ce wa in ta'ifata ni minal mu'mini na katatalu idan aka samu wata jama'a daga cikin masu imani sun yi rikici kaga ɗaya ɓangaren ga su ne su sai da na mu'awai ga matsayinsu ko ɓangaren su sai da na alisu magawa to sai ɓangare na uku su sa su ma ga matsayinsu to in ba aka su gida ukun ba abinda Allah ya ce fa aslihu bainahuma su wa'annan ɓangaren da ba su shiga ba suwa za su iya yin sulhu kaga dole sai an samu wa'anda dama su ba su shiga nan ɓangaren ba ba su shiga nan ba su ne wa'anda za su iya yin sulhu da haka Allah ya ce fa in bagat ihdahuma alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafiha fa'in fa'ad Allah ce in ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu sai ce inna Allah yuhibbul muqsitin da haka Allah sai ce innamal mu'minuna ikhwatu tare da an yi rikici rikici bai yanke alaƙa ta yan uwantaka ta imani sai ce sai kawo inna ma alhassur wal qasr yace kawai mumune a duniya ba su da wata alaƙa ta yan uwan juna ne dan haka fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun kuma ku duba ku gani kisa aka yi amma Allah da ya tashi har yanzu bai yanke alaƙar wanda ya kisa da wanda aka kashe ba lokacin da yake maganan kisasi yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa sai yace faman ufiya lahu min min akhihi kaga ya kashe shi kisasi ake amma har yanzu Allah yana cewa dan uwansa ne ina ba ta an fahimta to shine sai yake cewa wa sababu hadhihi al sababin wannan sabanin annal umura al'amala lokacin kanar ta kasance mushtabihatan tana da rikitarwa wal waqtu lokacin kuma kana waqtu fitnatin lokaci ne na fitina zalika saboda wannan ne lam yastati ahadun wani mutum ba zai iya ba an yi tadabbara zalika al'amr wato yayi tunanin wannan al'amari wa ya tabayyan sannan ya bayyanar da haqiqatahu haqiqanin al'amari bi wuduhin ta yadda al'amari zai fito masa fili qala al-hafiz ibn hajar al-imam ibn hajar al-asqalani yace inna tabariya al-imam at-tabari akhraja bi sanadin sahih an al-ahnaf bin qais qala yake cewa tsalha ta wasu zubayr na haɗu da tsalha da zubair ba da hasiri usmana bayan an tsare shi na usman fa qultu sai nace mata amurani me kuke bani umarni da shi fa a arahu maktulan ina ganin fa yanayin yadda ya canza ta yi fa ba mamaki ya kai zuwa ga kashe sai da na usman ƙala suka ce alaika bi aliyin ta ina maka muna maka umarni a lokacin ka rike sayyidi ali a matsayin shugaba walaƙitu aisha ta ba'a da katli usman fi makkata na haɗu da na aisha bayan an kashe usman a makka faƙultu sai na ce mata amurini me kike umarta ta da shi ƙala sai ta ce alaika bi aliyin ina maka umarni da ka rike na ali gashi nan a nan ba ta biyu ya ce wallazi ya zaharu min hadhihi ruwaya abin da ya bayyana ta wannan ruwayan anna talhata wa zubair wa aisha ma kanu yankimuna ala ali alkhilafata abadan ba su taba kiyamatar sayyidina ali ya zama shugaba ba idhum bay'uhu ala alkhilafa su dama ai sun riga sun masa mubai'a sun yadda shugaba ne wa amaru al-ahnaf da haka suka umarci shi wannan ahnaf din bi mubaya'atihi ya masa mubai'a wa kullu ma fil amr duk abin da ke cikin wannan al'amarin annahum ishtadu sun ijtihadi ne fi ma'arifati ma yajibu an komo bihi awwalan wajen sanin abin da ya kamata su tsayi da shi na wajibi shine suna ganin lalle dole sai an tsayar da haƙƙi na kisasi akan wanda su kashe sai na Usman shi yasa dan mu gane haka da Tala da Zubairu da Nana Aisha sayyidina Ali yana ainihin wato ku yana ainihin wato Madina lokacin da suka taso su kuma ba madina suka wuce ba ina suka tafi ba suka tafi da kai tsaye sai da na'ali suke so su yaka idan suka taso ina za su taho madina za su taho inda yake kaga sai ba su taho wajen ba sai suka damfari can inda aka ce nan ne dandazan wanda suka taso suka zo suka kashe sai da na usman walamma kharaja haula sahaba lokacin da wa'annan sahabban suka bata ila ma'arakatil jamal zuwa yakin jamal laqiyahum al-ahnaf sai ahnab ya hadu da su fa qala lahum sai ce musu wallahi la uqatilukum ba zan yaƙe ku ba wa ma ma'akum ummul mu'mini tare da ku akwai uwar mu'mini sannan wa la uqatil wa ma ma'akum ummul mu'minina ba zan fita in yaki ba tare da ku akwai uwar mu'mini ma'ana ba zan fita in raka kuma ba zan ba ku goyon baya sannan yace wala uqatil rajulan kuma ba zan yaƙi mutumin da amartumuni bi bai'atihi ba kuka yi min umarni kuka ce in masa mubaya'a wa rabi na bina qawlu rasulillahi li kuma magana ta wuce gare mu annabi ya faɗa yace ya ali innahu sayakunu bainaka wa baina ta amru wani al'amari zai kasance tsakanin kai da na aisha farfuk da aka tausasa mata qala ali sai ali yace fa ana ashqahum ya rasulullahi ni ne mafi tabi wasu a wannan lokacin فقال رسول الله سي النبي لا ولكن إذا كان ذلك فرددنا إلى مأمنها in abin ya faru kamar yadda ita zuwa ga inda sai ka tabbatar ta samu aminci kuma sai da na ali ya ɗabbaka umarnin manzan Allah lokacin da na Na'isha ta riga ta fahimci cewa lallai ta riga ta samu kanta cikin matsala sannan ta zo Hau a din nan inda kannaka suka yi mata haushi lokacin ta fahimci cewa an riga an samu matsala to sai ta yi tunanin yadda za ta dawo da shi yasa ka ji wasu yan shiya suna cewa Tafata Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal mi jahiliyatul ula in ka ce masa to kaji ba kuna cewa na na Fatima ita ma ta tafi neman gadon ta wajen sayyidina Abubakar ba ita ma ba ta fita ba ko zuwan zauna sai da na abubakar ya yi gida ya zo ya same ta ko buta ta ta same shi an fahimta saboda haka in ka ce na Aisha ta ya kuskure a nan wajen ɗaya to abu nawa ta na alheri a musulunci eh? tare da haka Allah ya san za ta yi haka ya sanar da annabi amma haka Allah ya ce mana wa zakurna ma yi tulafi buyuti kunna min ayatin lahi wal hikima ku tuna abin da ake karanta a cikin ɗakunan na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ya zo cikin shi a ah, musnad na Imam Ahmad موقف أهل السنة من عبد الرحمن بن ملجم matsayin ahalin sunna a wajen abdurrahman bin maldin wa qatlati usman wa qatil zubair wa qatlati al-husayn wa amsali da makamantansu qala al-imam az-zahabi yace ibn maldin indana mimman narju lahunna ibn maldin muna muna fatan yana daga cikin wanda Allah zai dankara shi wuta wa najawwiz lahu muna halattawa gare shi annallaha ya tajawaza anhu watakila in Allah ya ga dama ya yafe masa wa hukumuhu huwa hukumu qatil usmana hukuncinsa shine hukuncin wanda ya kashe usman wa qatil zubair wa qatil talha wa qatil sa'id bin jubair wa qatil ammar wa qatil kharijah wa qatil husayn saboda kisan mumini mujarradin kisan in ba a halatta kisan ba to kaba'ira ne amma idan an halatta to yanzu sai faɗin Allah wa man yaqtil mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam sai yayi mai sai ya aiki da haka sai yace haula'i hukumuhum wahid la yakhrujuna min al-milla wannan bai fitar da su daga addinin musulunci ba walakin sai la shakka annahum fasaqa ko shakka babu duk waɗannan da aka lissafa fasakai ne mujrimuna kuma mujrimai ne masu manya-manyan laifuffuka illa man taba minhu sai wanda ya tuba kuma duk cikin wanda suka kisan ba wanda tarihi ya ruwaito cewa sun tuba an fahimta sai ya ce fa kullu haula inabra'u minhum duk waɗannan mun barranta da su ba mu ba su wa nubghiduhum fillahi sannan muna kin saboda Allah wa nakilu umurahum ila Allah tabaaraka wa ta'ala muna wakilta al'amuran su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malam yace ainal haqq ina gaskiya take fi man waqa a bainas sahaba ko fi ma a na sahaba cikin abin da ya faru tsakanin sahabai qala rasulullahi an ammarin annabi ya faɗa yake taqtuluhu alfi'atu albagiya wato jama'a ya ta tawaye za ta kashe na ammaru da aka daga cikin bangaren na muawiya aka samu wanda ta kashewa ammaru sunan shi abin da suke fassarawa shine alfi'atu albagiya da ma'anan jama'a azzalima an fahimta sau da ba za ka yi ɗalakin kalmar zalunci a kansu ba duka wanda na sha yin lakta ko kwanan nan ina ganin malam ba wa kasa ko laktan ko mutane su neme ta awa ɗaya da minti arba'in da wani abu ne na yi bayanin da ba lokacin da zan iya yin bayani a sakkwato na yi bayani kusan tasiri na kwana biyu akan kai wannan hadisin na alfi'atul bagiya lokacin da wasu suka mayar da shi matsalar tattaunawa na ba da amsa gamsasshiya akan wannan wa qala ana annabi ya faɗa akan ya yace yakhrujuna za su fita ala in ikhtilafin bainal muslimina lokacin da musulmi za su yi wanda ya nuna bangaren na ali musulmi ne bangaren sayyidina auya musulmi ne taqtuluhum za ta yaqi khawarij awla ta'ifatayn bil haƙƙi wato mafi cancanta ko mafi kusan ɗaya daga cikin bangarorin nan da gaskiya wa fi riwayatin a watarwa aqrabu ta'ifatayn ila al haqqi mafi kusancin waɗannan jama'an da gaskiya fal hadisan waɗannan hadisan guda biyu in jimalan sariha da a bayyana suke fi annal haqqa cewa gaskiya kana aqraba yafi kusa ila aliyin zuwa ga sayyidina ali fal hadisan waɗannan hadisan yanusana suna tabbatar da cewa ala anna aliyan sayyidina ali kana aqraba lil haqqi ya fi cancanta da gaskiya min mukhalifihi ga wanda suka saba masa fil jamal a yakin jamal wa kadhalika fi sifin haka nan a yaƙi sifin walakin sai dai lam yusib al kullahu bai dace da gaskiya ga baki ɗaya ba li'annar rasula domin annabi qala yace al aqrabu ila al haqqi la annahu an annahu alal haqqi kullihi ba wai yana kan gaskiya ba ga baki ɗaya ɗari bisa ɗari zai faɗi dalili sai ya ce wa hada ta'anan fi aliyin wannan ba suka bane ga sirina ali Wala li bayani sai dai bayanin annal ladhi tana'u wayanda suka hanu anil musharakati fil fitnati wayanda ba su shiga fitinar ba hum alladhina kanu alal haqqi kullihi su suke kan gaskiya gabaki ta ana ganin duk lokacin da aka ci an yi two an doki na doka to ko sulhu ka wanda aka zo sulhu in ɗaya bangaren ya ce yana neman haƙƙinsa ɗari bisa ɗari za ka samu cewa sulhun ba zai yi ba da haka yanzu mun faɗi jama'a guda uku ko akwai bangaren na ali akwai bangaren muawiya kowa waɗanda ba su shiga duka bangaren ba sai ya ce fassalamatu kubuta li aliyin da sayyidina ali kanin fil imsaki an alkitabi asali shine ya kame kada ya yake su na نجم علي saboda haka ne shi kanshi sayyidina ali yayin nadama lamma ra'a talha ta qatilan lokacin da ya ga talha an kashe shi wa qala laitani mitu qabla 20 sana yace ina ma ace na mutu kafin shekara 20 da wannan abun ya faru ma akbar al-hasan bin ali lokacin da hasan dan ali bin abi talib ya bada labari ga ali billazi haddatha fi sifin da abin da ya faru a sifin ko hadatha fi sifin qala yace wallahi ma zanantu anna al-amr yasilu ila zalika yace wallahi shi ma bai yi tsammanin al'amarin zai kai zuwa ga wannan matakin ba wa nadimun kulluhum dukkansu sun yi nadama alal musharaka ta fi tilkal ma'ariki da bangaren sai na ali da bangaren muawiya duk gabaki ɗaya sai da aka yi nadama akan abin da ya shafi shiga wa'annan rigingimu amma za mu ga cewa qad asnan nabiyyu annabi ya yi yabo alal hasan akan hasan wa qala yace inna bani hadha sayyidun wannan dan nawa shugaba ne wala allallaha kuma tabbas Allah an yusliha bihi Allah zai sulhu da wannan yaron nan gaba bai na ta'ifatai ne min musulmi tsakanin ɓangarori guda biyu na musulmi masu faɗa da juna me yasa malam yake wannan maganar saboda kakkumanta ƙur'ani da ya faɗi cewa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sannan da ya tafi can yace wa in mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sai yace wasulhu mai khair da yaƙin da sulhun wanne ya fi zama alheri sulhu shi yasa yake cewa yaƙin da aka shiga tsakanin bangarorin guda biyu casa'in da cikin 100 sai da na alisheke da gaskiya an fahimta da aka goma akwai matsala su kuma intan casa'in cikin 100 su ne ba su dawa wa'anda suke da gaskiya 100 bisa ɗari wa'anda suka zauna ba su shiga rigimar ba to shi ne sai yake cewa wasana'u fa asna alaihi lisulhi sai annabi ya yabo ga sayyidina hasan saboda sulhu kuma saboda qur'ani ya faɗa yace wasulhu mai kai an fahimta walam yusni ala aliyin lilqital Allah subhanahu wata'ala bai yi yabo ba akan yaƙi idan an rigima ma tsakanin mata da miji Allah in ya ce sulhu ya fi zamawa ina kuma ga rikicin da zai kai a ɗauki makami a kashe mutane to shine sai kita wa ala ali yabo akan sayyidina ali kana likitalihi ya kasance dan yakin sa ne akan na harawat khawarij ya yaka faqad asaba alhaqqa kulluhu kullahu a lokacin ya dace da gaskiya fi kitalihi lil khawarij wadan yakar khawarij ولذلك لم يحزن أحد على قتله da haka ba wani wanda ya bakin ciki akan kashe khawarij bal farihal muslimuna kai musulmai ma sai da suka yi farin ciki bi katil ahlin naharawan da kashe mutanen naharawan wa aliyun sayyidina ali sajada lillahi shukran ya fadi yayi sujjada ga Allah a matsayin godiya lamma qatala ahlan naharawan yayin da ya kashe mutanen naharawan walakinahu baka lamma qatala ahlal jamal amma a yakin jamal shi da kanshi sai da ya kuka wa hazanin yi bakin ciki lamma qatala ahli sifin lokacin da ya kashe da aka yaƙi mutanen sifin domin ya san yaƙin jamal da yaƙin sifinu dukkan su jarrabawa ce amma yaƙin naharawan ya san mutanen da ya kashe sun cancanta ya kashe su shi yasa za ku ga irin matakin da ya ɗauka a kansu ba irin wannan matakin ya ɗauka a kan mutanen sifinu ba da ainihin wato ragowar mutane. to da haka za mu ga cewa a wannan matsalar lokacin da da ali ya rasu wanda ya zo ya zama khalifa shi ne shine na hasan da ya kalli dandazon mutanen da ke bayan shi ya kalli kuma dandazon mutanen da ke bayan wa na muawiya ya kalli idan ya ce za a ci gaba da rigimar kafin ya murkushe muawiya ya iya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar to adadin mutanen da za su tafi lahira a ɓangaren shi da ɓangaren mu'awiyar suna da yawa to kuma dama annabi ya ba da labari ya ce ibni hada sayyidu la'allallah a tabbas Allah an yi sulha bihi Allah zai yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi guda biyu masu faɗa dawa da juna to sulhun da aka yi dama labari annabi ya bayar zai faru sai kuma ya faru kamar yadda annabi ya ba da labari yana daga cikin abin da in shi'a ba sa so a matsayin a wajensu sun ce imamanci Allah ne ya da, yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji kuma sai da na hakan imami ne kuma ma'asumi ne bai kuskure to sai Allah ya nada shi shugabancin da ya fi annabta sai ya sauka sai ya ba wanda Allah bai nada ba shine wa sai da namu auya in ka ce musu sai ce wai ai sulwa akli muka ce ka taɓa ganin wani annabi da Allah ya turo ya yi sulhu da kafirai ya ce ya ɗauki annabta ya ba su shi ya haƙura ka taɓa gani ta ya za a yi Allah ya naɗa shi ya ɗauki abin da ya fi annabta ya bayar shi ya haƙura zai yi to ba zai taɓa yiwa ba muka ce kuna da zaɓi biyu yanzu don Allah in duniya da gaskiya idan kana goyon bayan sai da na hasan ya yadda da wani mutum ya yi masa mubaya'a za ka yi masa mubaya ko za ka koma gefe ka ce baka yadda ba za ka yi mai mubaya da haka ahalus sunna alar ra'asa wal ain tun da ya dauki shugabancin al'umma ya ba su ne namu ya masa mubaya mu sai muka yadda da abin da ya to su sai suka koma gefe sai suka ce ba su yadda ba da haka a cikin su akwai wanda za ka ji suna kiran Hassan suna ce masa muzillil mu'minina wanda ya kaskantar da masu imani domin hatsarin inda yake in kun ce mu'awiya munafiki ne zindiki ne mulhidi ne ɗayan biyu ko ɗayan uku ko dai abinda kuke da awa cewa sai da na mu'awiya ya san gaibu ƙarya ne a sai da na hasan ɗaya tunda in ya san gaibu ai dole zai iya sanin cewa mu'awiya munafiki ne to in ya san gaibu kuma ya san sai da na mu'awiya munafiki ne ta yaya aka yana sana munafiki ne kuma ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi in ma ya zaman to ƙarya ne ba munafiki ba ne in ko ka ce a da gaske mu'awiya munafiki ne mutumin banza ne ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ya hukuncin sai na hasan da ya haka ɗaya sannan ko kuma ya to shi kanshi sai na hasan bai gane cewa mu'awiya munafiki ba ne kai yanzu a wannan zamanin kai ka gano da haka yanzu ka samu wani karatu wanda sai da na hasan bai samu ba na gano ma'auya munafiki ne shi kuma da ya rayu da shi kafaɗa da kafaɗa shi bai gane haka ba kai ka gano haka daga baya to wannan yana ciki da haka wannan littafin tasdidul isaba fi ma shajara sahaba akan abin da yayi rubutu kenan akan wannan matsalar yana da kyau da lokacin da na samu littafin bugu ne babu littafin amma yanzu ana samun littafin tasgidul isaba fi ma shigara bainar sahaba akan rikicin abin da ya faru tsakanin sahabbai wannan littafin inda da lokaci ya kawo ƙa'idoji guda goma kuma ana samun littafin a intanet ko yanzu kai google kai satin zaka same shi a pdf tasdidul isaba fi ma shajara bai na sahaba wanda raja wa huwa shine salih bin Fuzan. shi ya yi takarisi ga wanda ya rubuta shi to idan ka tafi a shafi na ashirin da takwas babu lokaci ne ya kawo ƙa'idoji guda goma wanda suke da alaƙa da karatun tarihi kuma Allah yana da muhimmanci ga wanda zai karanta tarihi ya san waɗannan ƙa'idojin guda goma da shi malam mai littafi ya faɗa a cikin ƙa'idojin ya faɗi cewa dole ga mutumin da zai ɗauki littattafan tarihi ya karanta dole sai an samu isti'malud dalil wato amfani da dalili wal wasiqa da kuma amincewa da dalilin ba'da ta'akkud min sihhatiha bayan tabbatar da cewa dalilin ya inganta domin babu inda yake da matsala kamar tarihi dan malamin tarihi ne zai faɗa abu amma ba zai faɗa maka inda ya samo shi ba amma kamar irin su tarihul tabari kun ga su suna kawo abu ne da isnadi to sai ka je ka bincika sai ka ga isnadin ya inganta ko bai inganta ba abu na biyu akwai husnul istidlali kyakkyawan kafa hujja bittiba ba tanzim wa tartib al-mulai ta hanyar bin tsari wanda ya dace lil adillati ta hanyar dalilan da aka kawo ma husnul ardi tare da kyakkyawan bujiro da dalilan wa tahriril masail da kuma tantance kowace matsala ga yadda take abu na uku da ya kawo akwai al'imanu bi kulli ma dalla alaihi kitabu was sunna dole ga wanda zai karanta tarihi sai ya yi imani da duk abin da ya zo cikin Alkur'ani da sunna wa min dalika al'imanu bil gaibi yin imani da gaibi wannan rikicin da zai faru annabi ya faɗa cewa zai faru gaibi ne kafin ya faru shi yasa za ku ga malamai idan suna maganan asharatu sa'a ƙanana za su faɗa maka daga cikin asharatu sa'a kanana akwai rikicin da ya faru tsakanin sahabbai da ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama alama ne na tashin alkiyama karami ran da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama kanana wa bil jaza'i da sakamako wal hisabi wal qada'i wal qadar da abinda Allah ya hukunta ya kaddara wa radd kulli ma khalafaha da yin watsi da duk abinda ya saba ma alqur'ani da sunna da haka alqur'ani da sunna sun tabbatar da cewa sahabbai mutanen kirki ne da haka duk abin da wani ya kawo to bai fita daga ɗayan biyu ko dai abin da bai tabbata ba ya kawo ya ce maka gashi a matsayin dalili ko ya tabbata amma ya ba shi ma'anar da ba haka ma'anar take ba abu na uku ko na hudu akwai al'amanatu filistik sa'i wato ana bukatun ya zamanto kana da amana wajen zurfafa bincike na al'adilla dalilai wa iradiha da gangaro da dalilan ma aljam'i wa tarjihi tare da hada ruwayoyin da kuma yin tarjihi bayin ruwayat al-mukhtalifa tsakanin ruwayan da a zahirin su suka ci karo wannan ahlus sunna ne kullun suke kokari kun ga ana buƙatar dole sai kana da amana wajen faɗaɗa bincike da kawo dalilin da a zahirin su suka ci karo wafqan lil qawa'id al muqarrara gwargwadon abin da ya dace da ƙa'idojin da malamai suka ajiye da yawan ɗalibai idan mutum yana karatu kaga hadisi a can wajen ya faɗi wani abu wani hadisin a can wajen ya faɗi wani abu to a ƙa'ida jam'i ake idan bai yi wa a jam'i to za a tafi zuwa ga tarjihi dole a rinjayar da ɗaya ga ɗaya to wajen tarjihi kuma a wajen malaman usulul fiqh kuma sai an bi ƙa'ida ta kai ashirin kafin a tarjihi duk wanda ka ya kira ka yana maka zafin kai in ka ce masa menene ka'idodin tarjihi cikin ashirin da shida wajen malamin usulun fiƙi ya faɗa maka guda goma bai san ko guda goma daga ciki ba amma yana zafin kai wannan yana daga ciki yanzu ba hadisan annabi ba ko za ka samu wani gurin Allah sai ya faɗa abu a can a can sai ya faɗa sai ga a zahirin abin ya ci karo to yanzu jam'i ya kamata a yi ƙoƙarin yi me ma'anan wancan ayan mai ma'anan wancan ayan ko ɗaya za mu ɗauka mai watsi da ɗaya dole jami'i za a yi to inda ba qur'ani bane wani kawai in yana karatun hadisi ya ga ɗaya ya ci karo da ɗaya a nan zai ce kawai a yi watsi da ɗaya kawai ba tare da ƙa'ida ta ilimi ba to wannan yana daga ciki sannan a wajen karatun tarihi lokacin da za ka zo ana buƙatar dole sai kawa mutane bayanin masajin wal maradi bayanin tushen inda ka ciro magana da littattafan da ka karanta allati aka da ana inda ka ciro dole ana buƙatar ka faɗa ma mutane wannan don mutane su san abin da za ka kawo na tarihi ya tabbata ko bai tabbata ma ba za ka zo kawai ai magana ba ka ce a ce ina akara makallahu ka karanta wannan ka ce ai suna nan cikin littattafai ba a yi sannan akwai al'itimadu alal nususus shar'iyya dogara akan nasosi na shari'a wal haqa'iqil ilmiyya da abin da ya tabbata na ilimi wa adamul liltibat bil awham wat tilmisat wad dunun da rashin wato ratayuwa da abin da yake ɗimuwa ne da zato sannan a wajen karatun tarihi dole ana buƙatar sai wanda ke karatun tarihi ya zamanto an samu attajarru domin alhawa wa mailin zakai in kana da son zuciya ka je ka karanta tarihi to za a samu matsala don za ka karkata zuwa ga tarihin da zai karfafa ra'ayinka ne ba gaskiya ba to ana buƙatar wannan sannan yana daga ciki suka ce na takwas akwai ta hakimin lugatul arabiyya kyautata lugar larabci inda larabci zaka karanta tarihi wal iltizamu bi qawaidiha hawa bi al alfazi to yanzu ma dalibai karatun larabci in aka zo ana yin sai mutum ya zaka kashe shi eh sai ce zaka kashe shi shi yasa annan kina kai faɗa ma dalibai akwai karatun da muke yi duk ranar asabar so ɗaya a wata idan mun zo tun karfe tara muke fara karatu na safe sai tana na dare muke tashi ina faɗa musu in ce a matsayin mu na ɗalibai karatun riyadu ne da bulugul maram da umdatul hakan ba naku bane wannan karatun ku ban madaliban jama'a gare masu zuwa karatun magariba zuwa isha'i amma duk dalibin da yake so ya yi karatu ya zama malami ya karanta to wannan karatun ba nashi bane an fahimta yawa karatu mai nauyi za ka ɗauka da ma'anar karatu a zo ya zamanto a shekara ɗaya ana iya sauke maka muƙamatul hariri wannan zunzurutun larabcin da yake ciki mai wahala ya zaman to ka saba ta'amuli da shi Shi ne karatun da wata kalma ta logan larabci ba za ta baka tsoro ba amma Allah madaukakin sarki ya kiyaye ba sai na tsara sadika ba akwai mutane guda biyu akwai Alhaji Ibrahim Gaya mahaifinsa kwanaki ba shi da lafiya daga Nijar gaya ta Nijar ya turo muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa mahaifin lafiya sannan labari ya ishe mu akwai ɗaya daga cikin matan mahaifin nasa ɗaya ta rasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta Allah kuma ya ba da haƙurin rashi sannan akwai ɗan uwa Alhaji Hamisu shi ma daga Yamai ya yi wata tafiya yana buƙatar addu'a daga ɗan uwa musulmi to muna roƙon masa Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi duk inda zai je ya dawo da shi da inda zai je cikin ainihin wato aminci sannan magana ta ƙarshe da ya kamata mu rufe da ita an ji cewa an taɓa mutuncin annaba a kano ba mu ce wani abu ba to za mu ci don wallahi ba yadda za a yi a taɓa mutuncin annabi kuma na rantsi da Allah duk fitinar da ake a ƙasan nan wallahi ba ta kai zagin annaba ba wallahi amma abin bakin ciki yau idan wani ya zagi shugaban ƙasa ko gwamnan jihar da yake gobe ya sake zaginsa jibi ya sake zaginsa za ka yi mamakin irin abin da security za su ɗauka amma annabi ya yi arha haka ake minkewa a taɓa mutuncin annabi saboda sai ya zamanto annaba ba shi da gata ba kowace irin doka a mataki na jihohi ko mataki na ƙasa in wani ya taɓa mutuncin annabi ga hukuncin da ya kamata a mai babu saboda ka sai mutum ya zagi annabi sai kaga an tafi kotu an gama hayaniya daga baya sai kaga an sako mutumin wai kuma wai ana so a zauna lafiya to a zauna lafiya in zaman lafiya a hannunku yake ai ba hannunku yake ba hannun Allah yake ko to ba zai kuma yiwu ba ko ko shugaban kasa ne yanzu a ce wanda aka san shugaban kasa shi ya fi so sama da kowa sana'a ce a taba shi a ƙasar nan ƙasar ta zauna lafiya zai yi sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ifi so shi ne lamba ta ɗaya kuma a taba shi yau gobe a zage shi jibi a zage shi saboda an rena Allah kuma wai ana so dole Allah sai ya kawo zaman lafiya a haka saboda haka mu ba ma so mutane su dinga ɗaukar doka a hannunsu amma wannan abin da gwamnati take yi na sakaci duk wanda ya taba annabi ku kama shi ku kashe shi daga baya a yi turancin da za a yi in kasashen duniya sun yi ta amma wai ana jin tsoron wai kada a hukunta shi saboda yan human yan waye yan waye da haka sai ya zamanto a dokar human shi annabi bai da incin a kare shi da haka ya halatta kowa ya taba mutuncin annabi amma wanda ya taba mutuncin annabi shine bai kamata a dauki mataki a kansa ba da haka da shugaban kasan da yake shugaban kasa da gwamnan kowace jiha da yake gwamna na rantsi da Allah mutum ya shirya amsar da zai ba Allah dillan da ya je tsaya gaban Allah yana shugaban ƙasa yana gwamna aka taɓa mutuncin annabin shi mai yi amma ai muna kallon an taɓa mutuncinsu yadda suke wurin ba mutuncinsa kariya da haka annabi ya zama banza bai da a wajen wasu bai da wanda zai kare shi in an taɓa shi da haka galibin wannan ita ce fitinar da take faruwa wanda take kai mutane ga abin da bai dace ba su ɗauki doka a hannunsu tunda ai an gani wanda ya je ya zagi annabi aka zo aka yi ta rikici aka kawo shi nan kaduna a nan kaduna aka yi firi ɗin shi ya tafi a wajen shari'a haka ake so da haka wannan mu shine sakon da muke bayarwa ko su ɗauki mataki ƙasar ta zauna lafiya dan ba su suke bayar da shi ba Allah ne ke bayarwa ko a ci gaba da taɓa mutuncin wanda bai kamata a taɓa mutuncin shi ba kuma na rantsi da Allah ƙasa ba za ta zauna lafiya ba wannan ne kawai kuma duk wani mutum da ya ce maka ana zagin annabi irin wannan zagin kuma wai Najeriya ta zauna lafiya billahi lazi yaudara kansa yake fitina ko sai an fita daga wannan gobe kaga Allah ya ballo fitinar da tafi wannan haka za a yi ta yi wallahi saboda haka wannan mu shine sakon da muke bayarwa da haka duk wani gwamna da aka taɓa mutuncin annabi a jihar shi wallahi ya ɗauki mataki gara najeriya ta rikici an taɓa mutuncin annaba an ba shi kariya da wannan rikicin da ake na siyasa na ba kai da ba dalili da wannan kashe mutanen da ake gara a je a kashe gari ga baki ɗaya saboda garin an taɓa mutuncin annaba ne rikici ya taso aka kashe garin da wannan zuwan da ake a kashe gari ba gaira ba dalili da haka mu mun faɗa Allah ya sani mun faɗa amma wallahi duk mai imani abin zai dame ka za ka kasa bacci irin yadda za ka ga wani ya miki ya faɗa wa annabi maganar da ya ga dama Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace eh ina to mutanen kasuwan bacci su ma eh eh an dakata ku zuwa yaushe amma bayan an tashi hankalin mutane eh eh malabaka na kana zara ido ne cikin gilashi <laughs> to alai jamilu ya ce yan kasuwan bacci suna bukatun addu'a saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ma yan kasuwan bacci eh, eh. to shikenan ay addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo mafita amma ni yana da tarin tirin bayanai kuma ba yanzu bane lokacin da zan yi su yawa lokaci zai zo zan yi bayani da izinin Allah akwai abubuwan da suka faffaru yana daga cikin dalilan da ya sa na ce har duniya ta tashi har mutu ba zan sa baki sun harkar siyasa ba saboda haka in zaɓe ya zo in mutane sun ga dama su zaɓi wanda suka ga dama in zaɓe ya zo ma in haure in bar sai an gama mai faɗuwa ya faɗi mai ciya ta sai in dawo ba shi kenan ba saboda haka na sha faɗa ma mutane wata magana suna ganin kaman wasa ne na ce na rantsi da Allah abinda mutane suka yi mana na taɓa mutuncin mu dama Allah ba zai kyale su je su zauna lafiya ba mutum ne zaka koya mai addini wani ma ka ɗauke masa matsalarsa ta rayuwa kana ƙoƙarin alaƙanta shi da Allah matsalarsa ta duniya zo ka warware masa amma rana ɗaya sai zo ya ɗauke wani ɗan siyasa da ko sallama bai iya ba sai ya fifita shi a kanka mu irin bala'in da muka gani shekara ta biyar malam ai ya wuce da kake tunani nan kasuwar taku alai jamilu da kake magana an yi lokacin da duk ɗaliban mu waɗanda aka san suke da alaka da mu duk wanda bai da hakuri kullum ya je kasuwa sai an yi dan da shi da an zo an yi rubuta takarda an ce an bamu kuɗi in ka ga mutum hudu biyar sun tsaya zagin mu suke ni ban taɓa cewa a zaɓi wani ɗan siyasa ba a tun da na fara karatu da karantarwa ban taba cewa a zaɓi wata jam'iyya ba kuma ban taba cewa a zaɓi wani ɗan siyasa ba kuma yin akwai yadda na faɗa aka a kawo kawai dai gaya na cewa mutane ku zaɓi mutanen kirki iya fara na kenan fa amma mutane aka zo aka dinga mana jafa'i har sai da ta kai idan muka yi addu'a muka cewa mutane ku roƙi Allah ya zaɓan muku abin da zai zama da a ce munafukai ne ai kawai malam ga alheri kawai ka ce ai addu'a wani addu'a kuma za a yi ba abin da ma saboda haka ina da bayanai malam Jibril amma ba yanzu bane tunda ka ce addu'a Allah ya kawo mafita to Allah ya kawo wannan shine saboda haka kuma mutane su guji taba mutuncin wanda bai kamata ku taba mutuncin su akwai manyan yan siyasa guda biyu ba zan kira sunansu ba amma zan yi ishara shekara ta 2015 takardar da ta dinga yawo aka yi lis aka ce an ba mu kuɗi ai daga baya na samu cewa suna da hannu wajen rubuta takardar mutanen nan guda biyu yan siyasa ne a waccan siyasar alimahum man alimahu kasan su kasan su ba wanda Allah bai isan mana akan shi ba daga baya da ba mu da haƙƙi a kansu ba wanda Allah bai isan mana ba sau da haka yanzu falata su ma'ulahun illa hamsa ba abin da kake ji nasu yanzu ko motsinsu ma ko hamsa din ma baka ji yanzu sau haka in na kafa yana kalmu haziri ne duk wanda suka yi mana izgili ba wanda Allah bai isan mana akan izgilin da suka yi mana sau haka shekara ta dubu biyu da ashirin da uku in Allah ya zagayo da mu ne ba zan ma zauna Najeriya ba da ta karato zan tsallake ka daɗe duk wanda ka ga dama ka zaɓa jiki magayi shan tafa ɗan kuru Allah ya sa mu dace ni ban kara ce mu wani waye ya zaɓi wani kai ya zaɓi mutumin kirki kar Allah ya sa ka zaɓa eh, ko kuwa Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi